Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirin mu na hantsi a yau rana Alhamis biyu ga watan Nuwamba shekarar 2023. cikin shirin za ku ji cewa yayin da lokacin karatowa na zafukan gwamnoni a jihohin ima da bayelsa da kogi rashin zaman lafiya na yunkurin kunno kai haka kuma za a ji cewa jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta gode shugaba ahmed bola ahmed a rawar da ya taka wurin warware tashin hankalin rikicin gwamnan jihar rivers da ministan abuja sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaiman barma ya shirya kuma sai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. An kashe mutane akalla arba'in a jihar Yobin Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata. Bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram suka buɗe wa al'ummar ƙauye wuta. sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon watanni goma sha takwas a wannan jiha ta arewa maso gabashin kasar a cewar 'yan sanda jiya laraba kakakin hukumar 'yan sandan jihar yobe abdulkarim dungus ya ce da misalin karfe takwas da rabi na dare aka kai wannan harin a ranar litinin a ƙauyen guro kayaye a karamar hukumar gaidam ta jihar yobe ya ce 'yan bindiga sun buɗe wuta wa mutanen ƙauyen inda suka kashe akalla mutane goma sha bakwai sannan kuma a ranar talata suka tada wata nakiya da ta kashe akalla mutane ashirin da ke dawowa daga jana'izar mutanen da suka mutu a harin farko kungiyar mai da'awar kishin islama ta daɗe tana kashewa da kuma garkuwa da mutane a ƙauyukan jihar borno wani wuri da ya yi ƙaurin suna kan harkokin 'yan bindiga wanda ya kasance fagen dagar yaƙi da masu ikirarin jihadi a najeriya na tsawon shekaru goma sha hudu jiya laraba kasashen turkiya da iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zimmar dakile yaduwar yakin isra'ila da hamas ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya gana da takwaran aikinsa na iran hussein amir abdullahiyan kwana guda bayan da babban jami'in diplomasiyyar iran din ya gana da shugabannin kungiyar hamas a qatar iran ta yi gargadi cewa kungiyoyin mayaka da ke samun goyon bayanta a yankin na iya kaiwa isra'ila hari saboda yakar hamas da take yi fidan ya ce turkiya na dagewa wajen ganin an tsagaita buɗe wuta saboda a ta bakinsa hasashen yaduwar tashin hankalin ba wani abu ne mai wuya ba muddin ba a samu mafita ta dindindin ba ba ma son bala'in da al'ummar gaza ke fama da shi ya janyo yaƙi wanda zai shafi ƙasashen yankin a cewar fidan Ministan sadarwar Isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron kasar kan batun rufe ofishin Aljazira a kasar. Wannan batun yana gaban ministan tsaro. Bayan sahalewarsa wanda muke dako ya zuwa yanzu, za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewarsu. Ministan sadarwar Shaloma Karhi a cewar mujallar Times of Israel ya bayyana hakan. Tun farko dai Karhi ya ayyana Aljazira da kafar farfaganda wato da kafar farfagandar 'yan kungiyar hamas wadda ta kutsa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba tare da kashe da sama da mutane 1,400 karhi ya kuma zargi aljazira da jefa sojojin isra'ila cikin hadarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga gaza cikin wata hira da yi da gidan rediyon sojin isra'ila ya ce wannan kafa ce da ke harzika mutane wannan tashar tana daukar hoton bidiyon dakaru a inda suke hallara a wajen gaza wannan na janyo tsana ga mutanen isra'ila to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Ina an jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda ranar goma sha ɗaya ga wannan wata ne za a gudanar da zaben jihohi uku na ima da kogi da bayelsa to amma tashin hankali sannan hankali na ƙara mamaye jihar imo ɗaya daga cikin inda za a yi zaben to ko menene dalili kuma ko menene abin yi daga abuja hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton. to secure the elections in the three states that were having elections in November. Sofeta janar ne 'yan sandan Najeriya kenan Dr. Kayode Egbetekun ke bayyana irin shirin da suka yi don tabbatar da samar da tsaro yayin zaben gwamna da za a yi a jihohi uku na Imo, Kogi da Bayelsa a ranar goma sha ɗaya idan Allah ya kai mu. Yana mai cewar ganin waɗannan zaɓuka ba na gama gari ba ne. wannan zai ba su damar jirge dimbin ziratan jami'an tsaro domin samar da isasshen tsaro yayin gudanar da waɗannan zaɓuka a saboda haka babu wani abin tsoro ko fargaba a daidai lokacin da zaben ke kara matsowa jihar imo wacce na ɗaya daga cikin jihohin da za a yi wannan zaɓe na ƙara tsunduma cikin jerin ƙalubalen tsaro iri-iri da gwamnan jihar Hope Uzo Dimma ke alakanta hakan da siyasa. Yana cewa ne mu a jihar Imo muna gudanar da harkokinmu ne yau da kullum sannan kuma muna sa ran 'yan siyasa ne ke haddasa tashe-tashen hankula da kuma rigingimu a jihar ta Imo kuma muna sa ran suna daukar nauyin 'yan bindiga domin biyan wasu bukatunsu na tambayi masanin tsaro dr abubakar muhammad sani ko me yake fahimta da wannan kalubalen tsaro da jihar ta imo ke kara tsunduma mu zo na mu duba ita wannan zaɓe da aka ce an saukar a imo aka ce an ba mu shi wannan bawan allah hope ozodinma ni ina ganin ita ce ummul obais an kawo fitina a jihar imo kuma wanda har ma yake zuwa yake shafan anambra da kila in ce abia cewa ake governor by supreme court verdict haka mutane suke faɗa wato gwamnati gwamna ne wanda ba zaɓe ya kawo shi ba kotun Allah ya isa ita ta kawo sa to ni ina kallon wannan zaɓe da ake ganin za a yi nan gaba opportunity ne wanda za a iya samu a yi maganin wannan damuwa da ke damun jihar Imo da ma Anambra da ma South East din gaba ɗaya a ba mutane zarafi su zo su zaɓi wanda suke so a yi zaɓe wanda kowa zai ce is free fair and credible a ba wanda ya ci gamna gamna to amma su 'yan ESN da IPOP ɗin ana kokarin za a yi shirye shirye a yi zaɓe in ma ba ku yarda da hope ozo don ma ba za a yi zaɓe wanda kuma kamata yanzu ku je ku nemo mutane ku ce ku fito a kaɗa ƙuri'a kuna tara mutane hankali hakki ya rataya a wuyan sojojin najeriya da ma police da civil defense su tashi su yi maganin su nuna musu karfin soja amma dole akwai long term solution long term solution din nan shine a yi zaɓe mai inganci yanzu dai abin jira gani shine irin ƙarin matakai da mahukunta za su ɗauka domin tabbatar da gudanar da zaɓen cikin kwanci kwanciyar hankali da salama. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha tare da kashi na biyu na labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar hamas a gaza sakatare blinken zai yi balaguro zuwa isra'ila da jordan a ranar juma'a inda ake sa ran zai gana da ministan isra'ila benjamin netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin isra'ila domin samun bayanai a game da manufofinsu na soji a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew mila a wani taron manema labarai jiya laraba mila ya kara da cewa blinken zai tattauna da shugabannin isra'ila akan bukatar daukar duk matakan da suka dace don takaita farma fararen hula a jordan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce sakataren zai jaddada manufofin da amurka da jordan suka yi muwafaka a kansu na ganin cewa an ƙara kayan tallafin jinƙai masu ceto rayuka tare da tabbatar da ɗorewar samuwarsu ga fararen hula a gaza a ƙarshe rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya laraba fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata a cewar ukraine an kai hare-hare ne a yankuna goma a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan ukraine an ce hare-haren cikin daren sun hallaka mutum biyu ɗaya a yankin kharkiv sannan kuma ɗayan a yankin harson a bisa bayanan jami'an yankunan Har-haren da aka kai da rana sun hallaka wata mata mai shekaru 59 tare da jikkat wasu hudu a birnin Nikopol da ke kudancin kasar, inda wani hari a Zaporizhia ya kashe wani mutum mai shekaru 52. Ukraine ta kuma ce Rasha ta kai farmaki wata matatar mai da ke birnin Kremenchuk wanda har ya kai ga masu aikin kwana-kwana ɗari sun shafe sa'o'i wajen kokarin kashe gobarar da ta biyo baya ba a ba da rahoton ritsawa da wasu a harin ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar ada ta pdp ta gode shugaban najeriya bola ahmed tinubu a kan rawar da ya taka wurin warware tashin hankali da rikici tsakanin gwamna mai ci na jihar rivers da tsohon aminin shi na siyasar tsohon gwamnan jihar ko ministan yankin babban birnin tarayya abuja nelson wuki gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal ya bayyana wakilinmu abuja umar faruk musa yana ta kasance ka tattauna da shugaban kasa kan cewa wannan rikici da ke faruwa tsakanin gwamnan rivers da minista na fct wuke ya kamata ya shigo cikin wani al'amari saboda muna ganin bai dace ba abubuwan da ke faruwa kuma ba zai ba demokuraɗiyya a kusan kyakkyawan fahimta ba wanda a lokacin shugaban ƙasa ya amince ya ce gaskiya ne abin da muka yi kuma ya yi alkawarin akan cewa zai shiga cikin wannan batu kuma zai kawo sulhu tsakanin gwamna da shi minista bayan mun tashi mu 'yan opposition na pdp mun je mun kara tattauna maga cewa tunda har mun magana da shugaban kasa ya kamata mu yi adalci shi ma wuke mu zauna da shi mu gaya mashi abubuwan nan ya kamata a yi sulhu a tsakaninsu mun zauna da wuke kuma mun gaya mashi dai wannan abu ya kamata a yi sasanci wanda kuma duk sun amince kuma muna gani da ikon allah wannan rigimar ta kawo ƙarshe. to yanzu irin mataki za a ɗauka domin a tabbatar da an aiwatar da tattaunawar ko yarjejeniyar da kuka yi tsakanin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu da shi wuke da kuma shi wannan gwamna na rivers wanda ake takadama a kansa har maganar tsige-tsige ya kunno kai duk wannan abubuwan mun tattauna a kansu kuma mun ba da shawara cewa kowanne a jalayi a yanzu a bar yadda abubuwa suke wanda bugu da ƙari shugaban ƙasa ya ce zai zauna da shi wuke da shi gwamna don ya ƙara samun kyakkyawar fahimta a tsakaninsu a tabbatar da cewa duk wani baraka da ke tsakaninsu an dakatar da ita saboda haka na yi imani daga nan zuwa gobe za mu san menene shi kan shugaban ƙasa ya tattauna tsakanin shi wuke da shi gwamnan jihar rivers don a kawo sulhu a wannan matsala da suke fuskanta. to ko a yau mun samu labarin kun yi taro na gwamnonin pdp da shugabannin jam'iyya da masu faɗa aji a cikin jam'iyyar menene kuka tattauna kuma ko maganar shari'ar da kotun koli ta ta najeriya na cikin abubuwan da kuka tattauna domin duba makomar jam'iyyar na farko kamar yadda ka sani a jam'iyyar mu mun zana mun tattauna muga cewa to yanzu tunda da an riga an kai karshen wannan shari'a mu kuma me ya kamata mu yi abinda muka tattauna shine cewa mu duba mu kan matsalolinmu a cikin gida mu ga taya ne za mu yi gyare-gyare 'yan kuskuren da aka samu mu tabbatar da cewa nan gaba ba a samu wannan kuskure ba don inganta wannan jam'iyya tamu don ci gaba da abubuwan da ya kamata mu yi don nan gaba mu san irin shiri ne za mu yi a wannan ƙasa. to da yake kun gana da shugaba tinubu kuma har ya shiga tsakani domin kawo maslaha a wannan rigimar da ta barke a jihar rivers wata alama ce cewar watakila za a samu wani daidaito ko fahimta a mulkin kasa tsakanin ku yan adawa da gwamnati mai ci to tun da dai wannan ah, kotar ta riga ta yanke hukunci kuma ita ce kotun allah isa abin da muka yanzu mu zo na mu gaya za a samu kyakkyawan fahimta tsakaninmu da apc da pdp don ci gaba da kawo zaman lafiya da kyakkyawar mafita ga al'ummar najeriya baki daya gwamnan jihar zamfara dauda laura kenan a tattaunawa wasu, da wakilin umar faruk musa wannan shirin na zuwa muku ne da kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. zama na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule mumuni barma A makon jiya shirin ya gutsuro muku kaɗan daga cikin harkokin rayuwar nakasassun ƙasar Ghana. Bakuwar shirin Aisha 'yar gata wacce ta tsinci kanta cikin halin tawaya sanadiyar hatsarin mota. Bata bari wani al'amari ya katse mata hanzari ba. Saboda haka ta karkatar da harkokinta wajen waƙoƙi da sana'o'in hannu galibi na gyaran jikin mata. Ga ci gaban hirarsu da wakilin sashen Hausa a Accra, Idris Abdallah Bako, wanda takanas ya kai mata ziyara garin Tema. Eh na koyi turaren wuta a ƙasar Sudan kuma na koyi dafa lalle a ƙasar Sudan da kuma Dubai wanda turaren wuta yana nan daban-daban. Masha Allah na yi ƙoƙari na kammala kuma ina yi sa mai inganci kuma ana samun ciniki alhamdulillah ta wannan shi don hannu da kafa da kuke amare shi kuma na kamar kina yi wannan ko kwarai da gaske shi ake ce design kuma a larabci muna ce mai rasma rasmatul aris so akwai shi daban daban shi ma akwai african design akwai arabian design akwai indian design duka ina yi duka kin koya ne akwai wanda na koya akwai wanda kuma na koyar da kaina <laughs> a ina a saudiya ko a nan eh, a saudiya da kuma nan kasar 干啊！ to da yake ana rera waka ko an dan taba mana kaɗan masu sauraro su ji. Barai da gaske. Mahamudu Baumiya Allah ya yi maka jagora shugaban ƙasar Ghana abin da muke fata. Naka naka ne ko da bai maka komai ba. Namu namu ne ba sai na ce komai ba. <laughs> To Allah ya sa Mahamudu Baumiya ko Samira Baumiya ta ji wannan wa. waka kuma a nemi kin kin yi recording din wannan wakar ko dai yanzu kike shirya ta hmm, gaskiya na yi recording din wakokin amma da yake bani da hanya ban samu isar da su yanda nake isan eh, su kai ba ba ki da hanya kamar ta yaya kina samun kalubale ne a wasu bangaren na fitar da wakokin ki ko da so sometimes zaka ga wasu sun sa ka kashe kuɗi ka yi waka ka samu lokacin ka ka shirya abu mai kyau kyau so bayan ka gama kuma sai zama abin yau da gobe ba a cika maka alkawarin da aka yi maka ba misali a sadar da kai da wanda kai domin sa ko kuma a yi maka wani tallafi da za ka samu inganci a cikin aikin so sai ka ga wannan gaskiya su ne kalubalen da na fuskanta game da waƙoƙi biyu da na yi wanda gaskiya inda na samu sun kai inda suka kai to na zan yi farin ciki kwarai da gaske waƙoƙin ki sun kai nawa yanzu waƙoƙina sun kai ɗari uku da hamsin da ɗaya kenan. Kin yi zafaife ne ko dai ɗaya-ɗaya kike saki? Eh gaskiya ɗaya-ɗaya nake sakin su. Eh, Suna kika fi na jikin fi mai eh, waga sarakuna. Gaskiya ne gaskiya ne na fi yi wa sarakai domin kusan a cikin su na taso na san rayuwar sarauta da kuma irin ɗabi'un gidan sarauta so shi ke bani damar iya rubuta abu abu da ya shafi masarauta kuma ka ga abin ya samu karɓuwa. Ka nan gane ke mazuwa hakan sarauta? Bare da gaske na yi wa sarakai a ƙasar gane kimanin ashirin da ɗaya ko da biyu. Sauka lafiya ta kawar ka lafiya sarki godiya nake Allah ya biya kuma soyana. Alhaji Mustapha kula sarki Allah ya bar zumunci ya gode wa masoya akwai wata kyauta da sarkin yamin babana ne domin shi ne a nan kasar Ghana. Shi Mustapha Plus. Mai martaba sarkin New Town na kasuwan garba daga nan Accra. So gaskiya eh, shi uba ne a gare ni don ban zo da bukata ba sai ya share hawa duk da ina da nauyin baki. <laughs> Eh. so alhamdulillah na yi masa waka ta farko maza jiran maza so ya ji daɗin wakar ya mun wani babban alkhairi sosai kuma na ƙare masa ta godiya eh, wannan waƙoƙi biyu ne masa yanzu banda miya kima wani yan siyasa kuma ko dai sai nan gaba kwarai da gaske na yi wa babana john dramani mahama eh. masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa a madadin hajja aisha ergata zabiya kuma mai dizayin a garin tema kasar ghana da wakilin muryar amurka a accra idris abdallah bako ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. a gai da Malam Sili yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan Ghana. jaridar Ghanaian Times za mu so masharahin jaridin na yau kuma babban kanin shi ne kasar Ghana da tarayyar Turai sun kula yarjejeniyar ba da gudunmawa na euro miliyan 42 domin inganta ci gaba mai ɗorewa. Jaridar ta ce kasar Ghana da kungiyar tarayyar Turai EU sun kula wasu yarjejeniyoyi guda biyu da kuɗin su ya kama euro miliyan 42 domin inganta ci gaba mai ɗorewa a wurin wani bukiya nan a karajiya Wannan wannan mawa za a yi amfani da shi ne domin taimaka wa gaban tattalin arzikin kasar da kuma karfafa muhimmin fagage na tattalin arzikin kasar kamar yadda kawancin tarayyar turai din da ghana ya nuna ita kuwa Jarida da chronicle wannan labarin tarwaito a man gafara ba zan iya ci gaba da tukuma na dubayin ba ji mai tuhumar masu laifi na musamman kisi a jaben jaridar ta ce mai tuhumar mutane kisi a jaben ya faɗa cewar ba za iya ci gaba da shari'ar zarge na cin hanci da ake wa tsohon ministan ƙasa a ma'aikatar ministan kuɗi ce sai dubuwahin ba game da abin da mai tuhumar na musamman ya ci bayan watanni shida da yana bincike na kwakwab ya gano cewar tsohon jami'in na gwamnati dai an same shi ne yana da hannu a cikin hada-hada wadda ba laifi ne da ofishinsa zai iya tuhuma ba sai kuma jaridar da herald wacce ta ruwaito wannan labarin kana furata ya fake bayan vra ya bayar da gudunmawar sidin miliyan biyu zuwa ga waɗanda bala'in buɗe ruwan aka sambo ya ratsa da su jaridar ta ce ministar kuɗi ya bayar da gudunmawar kuɗi kuɗi miliyan biyu don agazawa waɗanda bala'in buɗe ruwan damin ɗin a kasan ratsa da su. kuma ya ce wannan gudunmuwa ne ta hukumar kogin volta vra kasancewa gwamnatin sakiya ba ta da wani shiri yanzu haka wa waɗanda bala'in nan ya ratsa da su abin mamaki wannan gudunmuwa dai an miƙa shi ne yayin da ministan na kuɗi ya kai ziyara da kansa inda lamarin ya rasa da matakin cikin gunduman north tango a ranar juma'a 27 ga watan oktoba yana mai faɗan cewa ta hukumar vra ne ake bayar da wannan gudunmuwa duk da cewar hukumar ta vra na ƙarƙashin ma'aikatar ministan makamashi ne da wannan muka yi so karshen shirin jaridun na yau radwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar Ridwanullah da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To Sarfilo a takaice an kashe mutane akalla arba'in a jihar Yobin Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka buɗe wa al'ummar ƙauye wuta sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon watanni goma sha takwas a wannan jiha ta arewa maso gabashin ƙasar a cewar 'yan sanda jiya Laraba. kakakin hukumar 'yan sandan jihar yobe abdulkarim dungus ya ce da misalin karfe 8 da rabi na dare aka kai wannan harin a ranar litinin a ƙauyen ungro kayayi a ƙaramar hukumar gaidam ta jihar yoben. jiya laraba kasashen turkiya da iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zummar dakil yaduwar yakin isra'ila da hamas ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya gana da takwaran aikinsa na iran hussein amir abdullahiyan kwana guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar iran din ya gana da shugabannin kungiyar hamas a qatar ministan sadarwar isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron kasar kan batun rufe ofishin aljazira a kasar wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako zuwa yanzu za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewarsu. su sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar hamas a gaza rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya laraba fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata a cewar ukraine an kai hare-haren ne a yankuna goma a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan ukraine masu sauraro a nan maka shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan allah ke mu za ku dosa daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da kam. yanzu a madadin aisha ma'azu ta na gabatarwa sai salaman abu wanda ya hada da da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin umar da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa salamu alaikum